a gaskiya najeriya ba ta yi sa'a shugabanni ba domin hanni din da nake faɗa abin da muka yi wa najeriya ya kamata duka mu a ɗaure mu za ka iya ƙayyadewa daga wani wa'adi akwai wani soja da wannan life story nake gaya maka it happened in my present bari mu da gane hakuri excellence ya gama tambayoyinsa eh, eh, ina so zan bashi ai ina so in bashi reference ne dagance da irin eh, similar to wannan abun akwai wani soja a Bayelsa 5 battalion ka fahimta lokacin shi sojan yana zaune irin from 11 o'clock haka so lokacin irin kasan engagement na bayelsa sojoji sai aka samu mutum soja biyu ne uku ma a century zuwa har zuwa safe so kuma safiya na wayewa za su wuce wurin aiki suna zuwa escort da sauransu so they, they don't even have time for their self ka gane highest in ka samu resting hour, eh, shine ka samu awa daya so sojan ya zo sun dawo daga wannan patrol din sun dawo kuma yana duty ya zo ya wuce duty a checkpoint ne sai ya zo irin like bacci sai dan dauke shi haka to amma ba is not differ like that sai operation officer suna zagaye haka eh, location to location da suka zo sai suka tarar da shi wannan sojan amma lokacin da suka tsaya sojan already is ya tashi so da sun fahimci cewa irin kawai bacci ya fara ɗaukan shi ne da operation officer ɗaya ne ya zo sai ce ma sojan ya gaura rifle na shi sai ce shi ogasa me yasa zan baka rifle nawa sai ce ya ba da rifle na shi ai bacci yake sai ce mai ogasa bana bacci da bacci nake ai da lokacin da ka zo ban da ban tashi ba ka fahimta su sojojin da suke tare da operation officer ɗin sai ya yi oda nasu akan cewa su karbi rifle na shi wannan sojan da ya ba su rifle din aka zo aka tafi da shi sojan aka kulle shi a room the next thing aka caje shi da aka caje shi the next thing kawai the outcome of the order shine dismiss aka dismiss guy ka fahimta so a ka'ida abbas is right ya ki ba da bindigan shi because shi ya je sani na amsto idan yau rifle din nan ta samu matsala shi zai shiga damuwa amma da yake ya tunani da kansa cewa a rifle ɗin ne na sani na sanin da service number ɗina da na suna na na je sanin rifle ɗin to dan me yasa wani zai zo ya ce man wato son tambaye ka yari Allah question yari ya tambaya din wani charges ne aka ba sojan nan kama ai what was the charges an charge shi on duty ka gane that is what da aka charge shi negligence on duty. Yes. But do you know that that soldier can seek redress? an zo an yi disi lokacin kasan shi yana ne na ce maka ka cewa sojan nan zai iya sakin uh, ask question na je kan magana da nake so na ah, excellency ask your question please okay Thank you very much.